أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بركة مدى دعاء وانا يمتشينا على الأربعاء يو أشرين ديو رمضان شكرا الأربعين bayan hijirar manzon Allah wa ala wa sallam ya dace da lissafin 11 ga watan 2026 daga wannan masallaci na Garki Area a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin darussa mu na azumin Ramadan na wannan shekara mai albarka. A yau insha Allah za mu darasi na 37 kenan a cikin darussan tafsirin suratul Baqara wanda muna tattaunawa akan a irin mukhalafat irin sabawa Allah da Yahudawa suka yi. Mun je har kan faɗin Allah madaukakin sarki wa yi da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 من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون الله قد أكون سلقيتي وإذ أخذنا ميثاقكم كما كأنبتا مسلم كتنا مسلو كتندا مكة أوكي الأورين نوعي لغبريكم لا تسكون دماءكم شوى كركو تكي كذبت جنجونو wala tukhrijuna anfusakum min liyayi kar ku sake kuma fitar da junan ku daga gidajen daga gidajen ku thumma sannan kuka tabbatar da hakan wa antum tashhaduna kuna shaida hakan a ci gaba da ambatan wato a dokoki da Allah madaukakin sarki ya kafa ma bani Isra'ila wanda mun ji daga doka ta ɗaya, har zuwa ta takwas a yi ta wannan aya da ta gabata faɗin Allah mai ita sarki wa idza qadna mithaq bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytu illa fariqan minkum wa antum mu'ridun anan Allah ya ambaci dokoki da ya kafa muku guda takwas to doka ta tara ita ce wannan da aka ambata a nan da Allah ya ce la na dima'akum kar ku zubar da jininku abin da ake nufi da zubar da jini shine wato kada wani ya yi kisan kai ko ya jima wani rauni idan ya haka ya zubar da jinin waninsa domin yasa aka ce ya zubar da jininsa saboda ko dai a sanadiyar alkali zai sa a kama shi a yi kisasi saboda ka an zubar da a sanadiyar zubar da jinin wani ya zubar da rashi ko kuma alƙali bai sa an kama shi ba yan uwan mamacin su ɗau mataki da kansu su ma su zubar da jini nan ma a jini ya zuba da yawa ko kuma ya zama babu doka babu hukunci da haka masu zubar da jinin na farko su ci gaba da zubar da jinin ko ta yaya iya su? da dukkan wannan fassara a yan uku yana ba da ma'anar ma'anar cewa la tasfiku na dima'aku kada ku zubar da jinin junanku ku imam al-qurtubi yake cewa wannan magana tana matsayin tankiya mai nauyi jan kunne ne mai ƙarfi ga yahudawa da sauran al'ummomi a inda ya yi istirja ya ce gashi muna gani yana faruwa a cikin ƙasashen musulmi kuma lokacin da al-qurtubi yake wannan magana yana rayuwa ne a ƙasar musulmi ta andalus ta tasaniya kuma wannan ƙasa ta musulmi ta fuskanci irin wannan rigingimu na zubar da jini da yaƙe-yaƙe na cikin gida tsakanin ƙabilu da garuruwan musulmai da sarakunan musulmai isu isu a inda suka dinga yaƙan junansu suka dinga kashe junansu har ma suka dinga neman taimakon kafirai akan yan uwansu musulmi kamar da muke gani a yanzu cewa kuma musulmi tana cikin wato wannan laifi na zubar da jini a gadan-gadan ko ta ko ina zubar da jini ake yi ɗaiɗaiwa ne taron jama'a ne gari gari ne da sauransu muna roƙon Allah mu da sarki ya kawo mana mafita Allah ya tsare mu ya tsare yan uwanmu da sauran musulmi Allah kuma ya kawo mana shugabanni wanda za su zama masu kokari wajen ganin sun yi abin da yake wajibin su ya daga cikin wajibin shugabanni tsare naki da dukiyoyin mutane da rayuwarsu Allah ka tsare to amma su Yahudawa abin da ya faru da su a ci suka da shi wannan aya tana magana ne akan yahudawa mazauna garin madina musamman waɗannan ƙabilu guda uku banu nazir banu ƙuraiza da banu ƙairufa kama mun cewa waɗannan guda uku su ne ke nuna a cikin farfajiyar garin madina yayin da yahudawan khaibara suke waje daban waɗannan guda uku banin da da banu ƙuraida su biyu nan suna da muhalafa da al'au muhalafa shine wato suna da wani MOU tsakaninsu wani fahimtar juna tsakaninsu cewa za su dinga taya juna yaƙi ausu larabawa mutanen madina wanda daga baki sun musulunta su kuma banu kainuka su kuma suna da muhalafa da ainihin al-khazraj waɗannan khazraj da su da al'aus ‘yan uwan juna ne kakanninsu cousinsu to amma ba sa ga maciji da junansu suna yawan yin yaƙe-yaƙe duk sanda za su yi wannan yaƙin sai banu ƙayyuka su shiga cikin rundunar al-khazraj su kuma barin nadir da banu qurayza shiga cikin rundunar al'au sai su fada wa junansu su karkashe junansu ga su yahudawa ne yan uwan juna wanda suna addinin littafi a lokacin kamar da suke cewa sai su shiga bayan rundunar makuzawa wanda ba su riga sun musulunta ba a lokacin su karkashe junansu shi ne la su na dima'aku sai su karkashe junansu bayan an gama kuma za mu zo mu ji abin da suke dawowa kuma suna yi insha Allah ya hana su irin wannan wannan ita ce wato abu na tara da Allah madaukakin sarki ya hana su ya ce an kusa ku min diyarikum kar kuma ku dinga fitar da junanku daga gidajenku me ma'ana haka shi kuma shine a garin yin wannan yakin za su yi wa junansu ta'addanci za su kai wa junansu farmaki a cikin gidajensu wanda hakan har zai sa wanda ya nasara da shi da abokin halafarsa sai ya kori sauran daga gidaje nan ma aka hana su aka ce su daina yin haka a wannan aya tana jin kunne a kan irin wannan aiki na barna barna kisan kai da sunan kidnapping ko banditiri, ko tribalism kuma ne saura ga a ciki akwai zubar da jini sannan akwai koran mutane daga gidajensu wanda wannan babban musiba ce ga ɗan adam wani ya rayu a waje shekara arba'in ko hamsin sai rayuwarsa bai san ko ina ba sai wannan gari ko ƙauyensu ko wannan alƙarya ana tsaka lokaci guda wasu 'yan ta'adda su zo su tirsasa mushi yin ƙaura ko yin hijira ko ya zama ɗan gudun hijira ma'ana in ya bar gidan shi ma bai san da zai shiga ba sai dai shiga IDP wato sansani na na tara ƴan yan gudun hijira a inda ba yi da nasuwa ba shi da sirri ba shi da bai san da iyalin shi suka shiga ba ba yi da abincin da zai ci ba shi da sana'ar da zai yi ya zama wato vulnerable ya zama a buɗe wannan musamman ga mata da yara da sauran masu rauni ba ƙaramin ibtila'i ba wanda haka haka yakan haifar da sabuwar matsaloli da rigingimu da ta tuntunu a baya da suke biyo baya tun daga kan cututtuka masu yaduwa tun daga kan yaduwar zinace-zinace yaduwar zaman banza yaduwar shaye-shaye da kuma yaduwar mummunar wato abin nan kiyayya da gaba tsakanin mutane wannan fa duka alhaki akan gabani ne da sauran jami'ai masu faɗa a ji a hukumance waɗanda su ne Allah ya ɗaura ma alhakin kiyaye rayukan mutane da dukiyoyinsu da amincinsu idan ba su haka ba Allah ba zai kare su ba Allah ba zai bari haka nan kawai a ce an ci banza ya wuce ba Allah ka tsare mu Allah ka kawo mana da. Allah da ke sarki musu wannan tawbiqi ah, kuma wanda ruwa mun shiga ciki mu al'umma musulunci mun shiga cikin wannan tsoratarwa game da cewa haramun ne a tsoratar da mutane haramun ne kashe rayuwarsu ko abin nan wato fitar da su daga gidajensu ba tare da hujja ba waɗannan su ne albunudul ashara wato abubuwa guda goma waɗanda min misaƙin lahi alal yahudu daga cikin alƙawuran da Allah ya ɗaukar ma Yahudawa a game da waɗannan ayoyi da muka ji farko kasu bauta wa kowa sai Allah shi kaɗai Ranar na biyu kyautata ma iyaye mazansu da matansu na uku sadar da zumunta na hudu su kyautaya wa marayu na biyar su ba da haƙoƙin a mabukata da talakawa na shida su dinga kwaɗitar da mutane a kan zance mai daɗi na bakwai su tsaye da sallah na takwas su ba da zakka na tara aka hana su zubar da jini na goma aka hana su fitar da 'yan uwansu daga cikin gidajensu waɗannan su ne a wannan wasiyoyi da jan kunne da alƙawuran da Allah ya ɗauka mai gudawa, wanda suka kasa cikawa gaba ɗaya ba su cika ko ɗaya shi ne sai Allah ya ci gaba da cewa sun ma antum ثم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ومن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون Allah ba da kuka sarki ci gaba da cewa sun ma'antum haƙula sannan sai gashi dai kuɗin tattuluna an kusa kun kuna kashe junanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyari kuna kashe kuna fitar da sashin ku daga gidajen tabaharuna alaihim kuna ainihin wato a asalin shi ta tabba'u wasu wata ta a na alaihim bil ismi wal udwan kuna cin karfin su da sabon Allah da ta'addanci wa in ya ya'tukum usara idan suka zakke muku a matsayin kamammu ana karantawa usara ana karantawa da asara kamar yadda wato hamza yake karantawa sun an karanta asara ya zama jam'u asil kenan an karanta usara ya zama jam'u usra kenan dukkan su dai ma'anar su kama mai yaki tabaharuna alaihi, ko tabaharuna alaihi, bil ismi wal udwan wa yatukum usara idan suka zo gare ku a matsayin kamamman yaki suna neman taimakon ku tufatuhum sai kuma ku cire kuɗi ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhraju alhalin fitar da su daga gidajensu haramun ne a kan ku afa tu'minuna bi ba'dil kitabi yanzu nan sai ku imani da wani sashe na at-taura wa takfuruna bi ba'dil ku kafirce ma wani sashe Allah ya ce fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum menene sakamakon wanda yake aikata haka cikin ku illa khizyun fil hayati dunya face taɗewa a nan rayuwar duniya wa yawmal qiyamati kuma ranar alkiyama yuradduna ila ashaddil azab a mai su cikin azaba mafi tsananin, wa mallahu bi na amma ta'malun da dai Allah bai taɓa wofanta da daskanin abin da kuke aikatawa wato yahudawa kamar da muka ambata ba su tsayu a kan ko ɗaya daga cikin waɗannan alƙawuran da suka ɗauka wa Allah Allah ya ce lallai tsaye a kai hasali sun saba ma alƙawuran sun ainihin wasu yi zaɓi sanka sun bar abin da za su bari kamar yadda asuddi yake cewa a lahu alaihim arba'ata uhudu Allah ya ɗaukan musu alƙawari guda hudu daga ciki tarkul tarku qatli tarkul qatli kafa kashe junan wa tarkul ikhraj li ahadin min dari kada su fitar da kowa daga gidan shi wa tarkul muzahara kada kuma su taimaki abokan hamayya ai tarku ta'awun wa tanasur alaihim bil ismi wal udwan kar su taimaki wani dan a cuci wani da zalunci da saban Allah wa fida'ul asir sannan ya umarce su kuma da su dinga ƴanta bayi to Allah ya musu umarni guda hudu a ƙarshen hana kisa umarni game da barin kisa umarni game da barin fitar da mutane daga gidajensu umarni akan kasa taimaki kowa akan dan uwansu ma'ana ku banu kainuka ku daina taimakon hazrat akan ɗan uwansu al'aus ko banan nadir da banu ƙwarega ku daina taimakon al'aus a kan khazaraj ku daina Allah ya rasu ka wannan sannan Allah ya umarce su da su dinga yanta bayi fakkuraka ba au fiye min yawmin bi masraba cewa idan ga bawa wanda yake da yake cikin bauta idan kana da kuɗi ka siye shi ka yanta shi za ka samu lada mai yawa wani yana cikin addinin su kamar yadda ke cikin addinin musulunci su biye ce fa'a'arabu an kulli ma umiru bihi illa fiza sai suka kau da kai suka ƙi dukka abubuwan da aka sa su yanta da guda ɗaya shine yanta bayi shine wa iya atukun kusara tufaduhum ku ne kuka je da hannunku aka yaƙi ƴan uwanku a karkashe wasu a kori wasu a gida an kama wasu da kuma kamammun nan bayan an kama su idan kuma ɗaya daga cikinsu ya taho wajen ku cewa dan Allah ku taimaka mishi yana so ya samu ƴancin shi sai kuma ku ɗebi kuɗi ku ke, sai kuma a ƴanta shi a wannan akwai wuta ce shi da Allah ya ce wa muharramun alaikum ikhrajuhum alalatin asali ku an hana ku ku fidda su daga gidajensu dan me zaka fidda mutum daga gidansa a garin yana neman guduwa kuma abokan gabarsa su kama shi yanzu kuma ya zo wajenka a aiko da sako wajenka kuma ka ɗauki kuɗi masu yawa dubban wato kuɗaɗe ka ɗauka ka bayar a jiya yantar su sai Allah yake babu duk wanda yake aikata haka a cikin ku bai da sakamako face wato zai gamu da a kaskanci a nan duniya ranar alƙiyama kuma zai gamu da azaba mai tsaye to abu na farko da suke yi kamar da aka fata ran shi asalul yahudi Al'akar, al-mutahalif ma qadiyatul ukhra ba yahuda da ke tare da al'au ɗan dan kabilar wato a banu nadir ko banu a quraiza sai kashe ba yahude wanda ke tare da khazraj dan kabilar banu kainuka ya kashe ɗan uwan shi to shine kuma antum haula taqtuluna anfusakum kuna ta kashe junanku ɗayan ku ya goyi bayan wani ba ma gudu ɗayan kuma ya goyi bayan ɗaya ba ma gudu kun zo kun haɗu akan maslaha da ba taku ba akan maslahar su kun kashe junanku kamar yadda musulmai yanzu suka rarrabu akan maslaha da ba ta musulmai ba akan maslaha amerika ita da isra'ila da maslaha iran ita da magoya bayanta dukkanin su ba wanda yake wakilta musulunci kowa yana wakiltar maslaha shi ne ta siyasar duniya ta samun gurbi ta samun haimana ta samun domination a gulf a yankin tekun fasha ba wanda yake wakilta musulunci gaba ɗaya su ko musulman duniya sun rabu sun goyi bayan waɗannan bangarorin guda biyu musulmai a yankin gulf din da mu kuma a nan najeriya da mu muka fi kowa iya shiga sharafa ba shi zama muna da irin wannan tarihin a musulman najeriya in ka kalli tarihin rabuwar ƙungiyar izala a abin a mid 90s ko early 90s 1991-1993 sanda izala ta rabi wanda har yau ba sake haduwa ba ne kawo wannan rabuwa da gaskiya abin da ya raba ta akwai rigimar yakin saddam da kuwait wata goyi bayan saddam wata goyi bayan taron da yake ce musu alex forces taron sojojin gabayya waɗanda ke karkashin a bush babba da sojojin kasashen su saudi arabia su bahrain su waye su wajen talatin suka haɗu shi kuma saddam shi a gefe akan wani rigimar wadda rigima ce akan man fetur rigima ce akan rijiyo man fetur ba rigima addini ba ce kwata-kwata akan haka kungiyar addini ɗaya daga cikin ƙungiyoyi masu tasiri a cikin musulmai ta rage gida biyu ta fara kafa ta junanta wannan kaje su garuruwan ma har yanzu da wannan suna ake kiransu bushawa da saddamawa suka je gobe haka ake kiransu har yau a wani yana cikin rashin tunani irin abu a wannan yaƙi da ake yi abin da ya kamata mai ta addu'a Allah ubangiji ya kawo ƙarshen shi mai ta addu'a Allah ubangiji ya taƙaita shi domin a san da bai shafe mu nan kai tsaye ba muna ganin yadda yake shafan tashin farashin kayayyaki amma ba wani ce damuwa mu ba a'a damuwa mu rigima akan waye kamata ya ci nasara waye bai kamata ba waye ke da gaskiya waye ba a cikin watan ramadan wanda ana kullum ana mana wa'azi cewa mu takaita surutu mu takaita hayaniya mu takaita musu yana rage darajar azumi amma ba mu da aiki sai wannan wannan kaga mu mun yi kama da irin waɗannan yahudawa marasa kan gado a cikin rashin kan gadon mu baka tsaya ka karanta alqur'ani ka yi tasbihi ka yi istighfar ko kuma ka je gida kai bacci ya fiye maka arziki kana nan ana ta jayayya da kai akan cewa Iran take da gaskiya a Isra'ila take da gaskiya duk abin da za ka fara ba zai canza wani equation na yaki ba abin da yake su sun sa ka abin da suke amma dai abu ɗaya da ya kamata ka sani shine ba ba addinin musulunci suke kinta ba a cikin su babu wanda yake da sun addinin musulunci kowa yana yi ne akan wata maslahar sa da yake ganin ita ta fiye masa maslahar sovereignty ɗinsu ko maslahar wato domination a gabas ta tsakiya ko maslahar satan arziki na wasu ƙasashen gabas ta tsakiya wataƙila kamar na faɗa a ranar ta yi yaƙin ya zama ai ofuna ga wasu daga cikin ƙasashen musulmi a irin shirme da rashin kan gadon da suka dinga yi shekarar da shekaru na sallama rayuwarsu da sallama tsaro da yancin ƙasashensu zuwa ga kafirai yanzu kuma da kafiran abin ya shafe su isu isu kafiran suka kyale su kafiran suka bar su tsaye da rasu wata ƙasa da ke kilani ita ma ƙasar musulmai ke ta dinga wurga musu babban cikin ƙarashen su ga shi na a lokaci ƙanƙani cikin mako biyu ko ƙasa da mako biyu abubuwa da ta rikice ma waɗannan ƙasashe to hala wannan na iya zama darasi gare su an yi sa'a sai zama daga cikin alherin da za a samu a cikin yakin kuma ya karance shi shine kasashen musulmai su faɗaku a kan abin da suke almuhim shine a yahudawa suka rabe gida biyu suka fara kashe junan ƙarƙashin goyon baya waɗancan maguzawa wanda lokacin ba ta ga su musulunta ba su ne auki da hazarar da shi Allah yake tuna musu cewa ku tuna alƙawarin da muka ɗauka a kanku cewa ba za ku kashe junanku ba sai ga shi kun zo kuna kashe junanku ta hanyar shiga ƙarƙashin sojojin wasu kafirai Allah ya ce a wata juna fariƙan minkum min diyari abu na biyu kuma kuna fitar da ƴan uwanku daga gidajensu abu na uku kuma shine wato tazaharuna alaihim da ismi kuna taimakon abokan gafar junanku don a fitar da juna daga gidaje abu na hudu shine wa in yafikum usara tufaduhu idan da za su zo muku a matsayin kamamin yaƙi sai kuma ainihin wasu ku taimake su yahudawa suna taimakon suna haɗa kuɗaɗe don a je a fanso wani wanda aka kama yadda ka ga nan yanzu a ce an kama mutum bandit sun kama shi ba ruwan gwamnati ba ruwan shugabanni sai dai ku yan uwan shi da masoyan shi ku tara akwai da babu ku ku je ku an so shi kun yi sa'a ku an so shi ba ku sa'a ba ta an shi kudin su kashe shi shikenan sai kuma an hada lahira Allah ka tsare mu kaga sun saba waɗancan abubuwan guda uku amma kuma sun ci gaba da cika wannan na hudun shine Allah yake a minuna bi al kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu nan kuna yin imani kenan da sashen littafin ku na attaura sai ku kafirce ma wani sashen yadda abin yin kamar da muka fara shi ne da ya ce a nan wagan karar ƙuraiza tuwan nadiru sulafa al'aus da banu ƙuraiza da banu Nadiru sun kasance abokan zama na taimakon juna tsakaninsu da al'aus wa banu ƙainuka kulafa'ul hazarci بنو qainaka su kuma sune لا الخضر وكل منهما يتآكل مع حليفه yuqatilu هو ني اكن ذا kowanne yana yake tare da abokin zumuncin sa yana taimaka mushi wa qatala al-yahudu ba'dahu ba'dhum to da ta ce yahudawa ta kashe junan su wa mufakharatin mufakharatin lil aus wal khazra dan su taimaka ma aus da khazra an da galaba azul fariqai idan aus suka yi nasara ko khazra suka yi nasara akhrajuhu min darihi ba'da takhribiha sai a rurusa gidan waɗanda aka ci galaba a kansu a kore su wa in ja'a asirun min al-fariqayn aw su sun nasara akan khazaraj misali sai kuma a zo a rusa gidan abokan khazaraj sune banu qainuqa a kore su a gidajensu in min jama'u lahu malan wa afdahu idan kuma an kama wani daga kowane bangare ko daga bangaren magoya bayan aus ko daga bangaren magoya bayan khazraj sai duka yahuda wannan su dukansu su tara kuɗi sai a ji a yanto shi fa ayyarahum al-arabu qa'ilina sai larabawa ma da kansu larabawa ma da suke sakar a wannan lokaci sai suke ce musu kaifa tafduhum min yadi ghayrikum ya za ku dinga yanto daga hannun wani wa antum nuna. Eh, taqtulunahum bi aydikum ma al-khulafa bayan kuna yakan su da hannunku tare da abokan zumuntarku ma akbaha ma taf'aluna ce aiko wannan mummuna aiki kuke eh, eh, fayuwabbihuna sai ki ta musu magana ta banza umirna an nu'azzibahum wa hurrima alaina qitalu sai ce ai an umarce mu wato mu azabtar da su an haramta mana yaƙar su fa inna nastahi an yi sarralla hulafa'u muna jin kunyar a ce mu muna garin nan abokan zumuntanmu ausu ko hazrat su ji kunya da haka gara mu kashe 'yan uwanmu akan mu ji kunya sai Allah yake fama da za za'u man yaf'alu zalika minkum to menene sakamako ma ana ba ta zama ma wato ta zama istifaniya ko ta zama ma bi ma'ana imarar istisna wato babu wani sakamako ko menene sakamakon wanda yake aikata zalika irin wannan minkum daga cikinku in banda khizyun wato fadihatun wa tsakaru ya cikin wulaƙanci da damuwa wani wulaƙanci ya kai a ce ga ɗan uwanka ka je ka yaƙe shi an kashe wasu da takobinka an kama wasu kuma kai za ka tara kuɗi kuma ka fansu su kaga wannan ya ishe su wulaƙanci da kuma duk wulaƙancin da ya yahudawa suke gani a duniya har yau yana da alaƙa da wannan saɓa wa Allah da suka dinga yi wani bayan wani Allah ya ce illa khidlun fil hayati dunya in bar da wulaƙanta a cikin rayuwar duniya da kuma wa yawmal qiyamati na lahira kuma yaduna ila ashadil azab mai da su cikin azaba mafi ainihin wato tsanani a ah, Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya ce wa mallahu bighafilin amma ta'maluna lalle Allah madaukakin sarki bai zama yawo fanta daga abinda ko kasance kuna aikatawa a duniya za su wannan wulakancin a lahira kuma Allah ya saka su a cikin azaba mafi tsanani Allah ka tsare wato azaba wuta ta Allah Allah ka tsare يلا سيدي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله maɗaukar ya ce أولئك هذا وأن وأن لكي إيماني imani da wani sashe suka karyata wani sashe to su ne allazi na sharawun hayatun duniya bil akhira wanda suka bayar da lahirar su suka anshi duniya mun ji a baya dama wani a cikin ɗabi'a su a tastabdinu allazi huwa adna bil ladhi huwa kai, za ku anshi makaskanci ku ba da mafi alkhairi to anan ma sun anshi duniya sun yadda kada su ji kunyar duniya kamar da suka faɗa ko da ba su ji kunyar lahira sun yadda kada su shiga samu matsala a duniya da abokan zaman su ko da su matsala da Allah ubangiji mahadacin su ranar alkiyama to shine ulaika waɗannan allazina sharawul hayata duniya da akhirah wanda suka sai duniya suka bayar da lahira a matsayin saman a matsayin kudin sayan duniyar da suka siya Allah ya ce fala yukhaffafu anhumul azab da ɗai ba za a rangwanta musu azaba sun riga sun ce duniya sun haƙura da lahira saboda san shugabanci da san abin duniya suka zaɓi kafirci suka kiwa Allah ɗa'a suka bin dokokin Allah Allah ya ce fala yukhaffafu anhum ana al alkiyama azaba da za a yi musu babu rangwame ko kaɗan wato kowane lokaci suna cikin azaba mafi tsanani babu lokacin da za a rangwata musu Allah ya ce wala hum yunsarun kuma babu wanda zai taimaka musu wajen fitar da su daga cikin azabar Allah sun yi asarar duniya tunda ba su same ta ba ita da suka raba da sun yi asarar lahira tunda ba su tsaya sun yi aikin lahira ba don haka suna cikin azaba madawwamiya in ji Allah madawwamiyar sarki wannan aya tana nuna wato haɗarin zaɓi kanka a cikin dokokin Allah shine mutum ya amince da wani abu cikin alkur'ani da hadisi yana aiki da shi wani kuma kawai ya iya da shi saboda ya saba wa ra'ayinsa ko tunaninsa ko wani abu da yake ganin ya ciye masa mutum yana iya samun kanshi a cikin irin wannan tawarwar Allah ya umarce mu ne ya ce udkhulu fi ilmi kafa ki shiga cikin addini gabaki daya umarin da Allah ya mana kenan cewa mu gaskata Qur'ani gabaki ɗayan shi mu gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi musun aya kwaya daya ko hadisi kwaya ɗaya tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗaya yake da a ce ya karyata duka su kuma abin da suke kenan sun zaɓi abin da ya musu sun yadda abinda bai yi ra'ayinsu ba sun yi watsi da shi to haɗarin da ke cikin irin wannan practice ɗin wato na selectivity na zaɓen abin da ya dace da ra'ayinka na addini kai aiki da shi sauran da bai dace da ra'ayinka ba ka karyata kai musu shi ne za ka iya samun kanka cikin taron yahudawa waɗanda Allah maɗauki sarki ya ce a duniya suna cikin wulaƙantacciyar rayuwa sannan a lahira suna cikin azaba azaban ma wadda ba za a taɓa rangwanta musu ba har abada ko ba wanda ya taimaka musu suna kan uwa musulmi mu kiyayi wato irin ra'ayi na zamani wanda yake ba mutane dama su dinga shige da fice a cikin ayoyin Allah da son zuciyarsu su mai da son zuciyarsu Shi ne ma'auni na gane abin da suka yarda da shi da wanda ba su yarda da shi ba duk abin da ya kwanta musu a rai sai su yarda abin da bai kwanta a ransu ko ya dace da kan zuciyarsu ba nan take sai mutum ya shafa idan shi toka ya karyata nasoshin alkur'ani mai girma ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wannan aiki ne mai hadari kwarai da gaske sannan wannan waɗannan ayoyi kuma suna nuna mana cewa a cikin mu'jiza ayoyin shi waɗannan Yahudawa ba masu tuba ba ne. shi sa Allah ya riga ya ayyana cewa ƴan wuta ne a yahuda wannan ba su tuba ba sai 'yan kaɗan kamar da Allah ya ce illa qalilan minkum illa qalilan minkum ƴan kaɗan ne suka tuba daga cikin su yahudawan banu qainuqa banu nadir banu quraida a cikin su waɗanda suka tuba suka musulunta wataƙila aka bi keke da keke ba su kai a ce kamar kashi biyar da ɗari ba waɗansu ne kaɗan waɗanda Allah maɗaukin sarki ya musu ƙasar. waɗanda dama tun kafin ma musulunci ya zo su suna da sauƙin mu'amala suna da kyakkyawar zuciya suna kan asali na fitra irin su Abdullahi ɗan Salam da makamantansu za ga su ne kawai suka musulunta amma in ma dai waɗanda suka mutu mutuwa ta ɗabi'a a matsayin ah, kafirai ko wanda aka kashe su a yaƙe-yaƙen da aka yi da musulmai a banu ƙwaraiza din, ko a haibara ko makamantansu ga baki ɗayansu ko mafi yawansu aka suke mutuwa haka nan kuma har a wannan zamanin za mu ga cewa aka yi gudawa suke yana da matuƙar wahala ka gaba yahude wani ya gamsu da addinin musulunci ya musulunta ya ba. saboda kafirkin da suke yi kafirci ne mai zurfi grade one kafirci ne wanda yake mai ƙarfi wanda yana da wahala wani a cikinsu wato kaga cewa ya tuba ko ya shiga musulunci Allah ubangiji ka tsare sai Allah yake wala ga tace na musulunci ta ba wala qulna sanna usul kitaba wa qaffalna ba'dihi bi rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله مدى سبحانه يتي ولقد آتينا موسى الكتاب kuma hakika mun bai wa annabi Musa littafi shine at-taura wa qaffayna min ba'dihi bil rusul kuma muka biyo bayan shi da manzanni daban-daban wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma muka bai wa Isa dan Maryam bayanai na dalla-dalla wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma muka shi muka taimaka mai muka ƙara mushi ƙarfi da mala'ika jibril afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum yanzu nan haka za ku zama duk sanda wani manzo ya zo muku da wani abu wanda ranku baya so istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kadzabtum sai ku ƙaryata wani sashi wa fariqan taqtulun wani sashi kuma wato ku kashe su cikin annabawa Allah madaukakin sarki yana ga eh, Yahudawa irin ni'imar da ya musu da ya sanya annabi Musa babban annabi cikin annabawa da kuma annabawa da suka biyo bayan shi kala daban-daban da kuma shari'ar da Allah ya aiko musu a littattafai daban-daban farko dai Allah madaukakin sarki ya saukar da at-taura da yace wa atina wa laqad atina Musa kitaba mun ba annabi Musa littafi shine at-taura da Allah ya bashi sannan a bayan sai Allah ya biyo da annabawa wa qaffaina min ba'dihi bi rusul muka sanya annabawa wani yana bin bayan wani kamar da Allah yake cewa cikin mu'min kuma arsalna rusulana tatra muka aiko da manzanninmu wannan abin bayan wani mun ji a baya cewa banu isra'ila Allah ya kuwace musu yawan annabawa a duk da wani annabi ya mutu sai Allah ya tada wani a cikin shi a cikin su daga cikin annabawa da Allah ya aiko ma banu isra'ila bayan annabi Musa mun ji cewa akwai Dawuda da Sulaiman Dawuda alaihi salam da ɗan shi Sulaiman da Iliyas da Aliyasa da annabi Yunus da annabi Zakariya da annabi yahya alaihi salam waɗannan dukkaninsu suna cikin waƙafaina min ba'dihi da rusul bayan shuɗewar annabi zakariya da annabi yahya sai kuma Allah ya sake tada wani annabi shine wa ataina isa ibn maryam al sai aka ambaci ta dan maryam wanda Allah ya bashi injila aka aiko da sabon littafi duk waɗancan sun ci gaba da amfani da taurari dawuda da Sulaimana da Iliyasu da Elisa'u da Yunusa da Annabi Zakariya da Annabi Yahya da wasu su irin su Sha'aya'u su Armaya'u da sauransu duk annabawa ne na Allah kowa Allah ya bashi gwargwadon girman da Allah ya bashi wanda Allah yake cewa tilka rusulu fadalla ba da mu al'abari. wasu su kuma Allah ya ba mu labarin su wasu Allah bai labarta mana su kamar da Allah yake cewa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka ina fata muna gane to sai Allah ya aiko da Isa ibn Maryama sai Allah ya ce wa atina Isa ibn Maryama al-bayyinat sai muka ba shi hujjoji masu bayani dalla dalla wannan hujjoji su ne littafin da Allah ya ba shi na Injila da kuma tunda shi yanzu ya zo da sabon karatu wanda yake ya bambanta da abin da ke cikin attaura sai Allah ya shi mu'ujizozi na musamman daga ciki tun daga kan haihuwarsa da aka yi mu'ujiza aka ɗauki cikinsa babu uba aka haife shi sannan ya yi magana tun yana ɗan yana cikin tsumman goyo inni abdullahi atani alkitabu wa ja'ala min nabiyya sannan ya taso yana yin abubuwa da suka saba wa abin da aka yi da yake wa ubrul akma wal abra yana warkar da kuturta yana warkar da makanta wadda aka haifi mutum da ita sannan yana iya gaya yana iya tada matacci wa umil mauta bi idinin yana tada matacci sannan yana iya daukar wato kasa kwatsattiya ya moldin dinta kamar siffan tsuntsu ce fa anfuqu fihi fa yakunu tsairan in ya hura ne iska sai ya zama tsuntsu ya tashi ta musu sannan idan aka yi muku mutuwa ya lura wannan mutumin da ya mutu akwa son ya mutu shine shine bread winner din sai ya ci mishi kawai sai ya taba shi tuba tashi shi kenan sai ya tashi an fasa mutuwa sai wani lokaci kuma misalan ya a wa unabbiukum bima ta'kulu wa tadkhulu fi buyutikum in ka fito haka annabi Isa ya kalle ka ya iya gaya maka ga abin da ka ci ga irin nau'in abin da ka ci adadin lomar da ka yi adadin naman da ka ci sannan kuma a gidanka kana da kaza kana da kaza kana da kaza tiya kaza kana da kaza buhu kaza kana da kaza a cikin friza duk zai gaya maka wannan yana cikin abin da Allah ya bashi na mu'jiza saboda shi ya zo bayan tsawon lokaci kuma an saba da attaura yanzu ya zo ya kawo wani sabon karatu za a sha wahala kafin a karɓa saboda haka Allah ke sarki sai ya aiko shi da mu'jizoji mabambanta wa qafaina min ba'dihi bir rusul daga annabi isa alaihi salam ba a sake yin wani manzo a cikin manzannin Allah ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan kamar shekara ɗari shida, da ɗauke annabi isa daga duniya sai kuma Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da manzancinsa na cikamaki na na bai ɗaya gaba ɗaya to shi ne Allah yake faɗa mana a nan cewa wa'adina na. حديث موسى عيسى ابن bayyana. Ba haka Allah ya ba mu labari a wani waje a cewa ga irin abin da ke cikin attaura. a cikin suratul ma'ida ayat Allah yake cewa inna anzalna taurata fiha hudan wa nur mun saukar da attaura, taura yadda a cikin ta akwai huda akwai shiriya wa nur kuma akwai haske zuwa ƙarshen ayat haka annabawan da ke cikin bani isra'ila bayan annabi musa da yake suke aiki da allah ya ce yaqu bi annabiyun allazina aslamu للذين هادوا والربانيين والربانيين والأحبار المسلمين من كتاب الله annabawa da suka bayan annabi Musa alaihi salam duka da ita suke aiki sai annabi Isa alaihi salam shine zo da littafi na daban da Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat annabi Isa alaihi salam da ya zo sai ya zo da littafi daban shi ma dai annabi ne a cikin banu isra'ila shari'arsa an gina ta akan shari'a annabi musa alaihi salam amma kuma da ɗan canji kaɗan kamar da Allah yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum da sun zalunci kansu banu isra'ila sai Allah ya haramta musu abubuwan da dama da can ma na halatta to daga baya da annabi isa ya sai Allah ya ce walau kun ba a zallabi hurrima alaikum akwai abubuwan da da can an haramta muku yanzu zan ce ku ci halatu daga cikin abin da aka haramta mai gudawa a bayan mun ji an haramta musu cin kitse an haramta musu cin kayan ciki an haramta musu duk naman da yake an cakuɗa shi da kashi awul hawaya au maksalata bi amri fata cin nama wanda ya makale a cikin kashi Allah ya haramta musu sai dai kawai zallan beef nama zallan shi amma nama wanda za a ce misali kan taɓa shi to haramun ne Allah ya haramta musu Allah ya haramta musu cin kitse ya haramta musu abin nan su na rana a tabbaci da makamantansu to da nabi isa ya zo sai aka rage musu wannan dokokin wa yadau ankum israkum wal Azlala lati kanat alaykum aka cire musu da baibayi da sarƙaƙiyar da aka sa su wanda duk an mutu ne sakamakon irin wannan ta'addanci da rashin mutunci da saɓon Allah da muke tafiya suna ta yi wani kan wani wani kan wani suna zai zuwa yanzu an kusa a gajima da zai irin sai mafakar sai kana ganin kamar an gama zai ga wata babbi ga wata babbi kuma da saura don ka san Allah ya yi haƙuri da su Allah ya yi dangana ya yi juriya a kansu amma ba su da kirki ba su da mutunci ba su da imani so da Allah da kisan kire kashi ya ainihin wato a yukunci a kansu Allah ya ce wa ake na isa bin maryam albayyana ko muka baiwa annabi isa dan maryamu wato hujjoji na bayani dalla dalla a waɗanda muka ji a bayani game da su daga cikin abinda Allah ya ba annabi isa kuma da Allah yake ce mishi in ayyatuka bi ruhil qudus Allah yake na na na na baka na yi enforcing ɗinka da ruhul ƙudus ruhul ƙudus shine mala'ika jibril ah, na zalabi ruhul amin shine mala'ika jibril wannan shugaban mala'iku mai tsarki mai ƙarfi mai aminci mai amana ɗin shine ah, jibril alaihi salam to jibril ya kasance kamar da dama wani masu ɗan yake faɗa cewa ya ce ma khadija laƙad ja'a zaujakin namusu allazi kana ya'ti musa mala'ikan da ya zo wajenki shine babban mala'ikan da yake zuwa ga Musa to duka manyan annabawa sune ulul azmi na rusul mala'ikan da ake turo su shine Jibril na salam wato sa Annabi Ibrahim sa Annabi Musa sa Annabi Isa sa Annabi Nuhu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi azmai waɗannan annabawan duka mala'ika Jibril shi ke kawo musu wahayi sannan idan za su tafi yaƙi ko suna neman wani taimako shi ake turowa ya ba su kariya shine in ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na baka wato na ƙara maka reinforcement da ainihin wato mala'ika da ake ce ma ruhul Ta ka isa alaihi salam sai zama irin abin da mala'ikan ya ma mahaifiyarsa ya hura mata iska sai ta wanda ciki wallati asarat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina ba haka Allah ya ce ba sai shi ma aka ba shi dama yana irin yin wannan abu shine yace fa an kokofi idan nayi hure a jikin tsuntsu da aka kwaba na ƙasa ba ya kuru tsayar to sai ya zama tsuntsu da izinin Allah sai ya tashi abin shi to a daga cikin ayi da Allah ya bawa, annabi Isa alaihi salam har ila da malaika shi shine bayan da ya bai wa'azi ba wanda ya zo musu da dokoki masu sauki fiye da dokokin da suke a kai ya zo dinnan da ka'ida in halatta muku wani sashe na abin da aka haramta muku in cire muku da baibayi da ke hannunku da kafa ku ai kaga ya kamata a ɗabi'ance su yi murna da zuwan wannan annabi amma sai ba su yi haka sai suka ɗauki bala'in da ba su ma wasu annabawa ba shi suka mai ƙarshe har suka yi gangan ko suka ritsa shi shi da sahabbansa a wani gida a wannan gari na annasir shine يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله suka rika shi to a lokacin nan sai Allah ya aiko mai mala'ika Jibrilu sai ya ɗauke shi tsam daga cikin wannan gida ya sama shi shine in ayyatuka bi ruhin qudus sai ya dauke shi sai aka sanya wa wani daga cikin su sifofinsa kaga shi da suka suka kama shi ne kuma irin yanka da suke wa annabawa da haka yanka mutum ya fitar da ran shi da jininsa shike sai zai gama wannan kisan kamar sun ya haka sun mai da sauki sai suke crossify sun da dama sun yi cross wanda za su ah, gitse shi a kai ba su ga annabi isa ba sai suka ga wannan mutumi wanda yake da siffarsa shi kenan suka kama shi suka yi mishi wannan hukunci shine gicciye da suka yi wanda har yanzu a suke imani da cewa su kiristoci wai a wai annabi isa a kashe su ma yahudawa suke imani da cewa wai sun kashe ina katannan masiha ibn maryama rasulallah. haka suke cika baki ce ai mun kashe wannan manzo ai mun kashe shi haka suke cika baki saboda rashin arzikin da suke da shi saboda jibril alaihi salam shine ya sauko a daidai wannan lokacin ya tashi da annabi isa akan sa ya tafi da shi kuma allah maɗaukin sarki ya yi alƙawarin cewa annabi isa zai dawo duniya a ƙarshen duniya allah zai dawo da shi kamar yadda ainihin manzo Allah sai sama ya ba da labari a cikin hadisai da dama da aka zamu ga annabi sallallahu alaihi yakan yi ma addu'a ma wasu cikin sabon shi ce Allah ka sa mala'ika Jibrilu ya ba su kariya kamar yadda ya ma Hassan dan sadi to da Hassan yana so ya waka ya mayarwa da kafiran Makka martani akan yadda suke zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yana matakin shakka su na tsoron su sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka taimake shi da ruhul qudus kama na fakta annabiyika kamar yadda ka taimaki annabinka shine annabi Isa alaihi salam wannan yana cikin sahih bukhari haka nan wata rana ma ya zo a cikin hadisin Abu Hurairah har ila wanda ke cikin Bukhari da Muslim cewa Umar dan Khattab ya wuce ya ga Hassan yana karanta a cikin masallaci ai yana hararar shi sai ya ce to za kai ka kyale domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce yi. kuma ya ce Allah ya sa mala'ika jibril ya goyi bayana a wannan bisa tabbatar da mala'ika jibril yana yi waɗannan ayyuka ke to shi ne Allah ya ce abu kullum ma ja'a kuma rasulun shi yanzu ko duk sanda wani annabi ya zo muku bima la hawa anfusukum da abinda ranku baya so shikenan istakbartum sai ku girman kai ya daukai wa annabi Musa ya daukai annabi Dawuda da annabi Sulaimana da annabi Iliyas, da annabi Zakariya da baban shi da dan shi annabi Yahaya da annabi Isa duk wannan abin shi kuke shi ne shine tafarkin ku yanzu shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da saƙo wanda yake muhaiminan ya gane duk saƙonninsu gaba ɗaya. shi ma yanzu haka za ku musu fariƙan kadzabtum wani sashe na annabawa ku ce ƙarya suke ku iya da wa fariqan taqtuluna wasu kuma kun kashe su annabi Dawuda da Suleiman kun ƙaryata su annabi da Isa kun yi niyyar kashe shi annabi Zakariya da Yahaya kun kashe su yanzu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kun ƙaryata shi kuma kuna iya kashe shi hakika sun yi kokarin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ji ta hanyar sihiri ta hanyar sanai asiri ko ta hanyar su ta mai guba abinci ko ta hanyar yana zaune a wani waje su zo da ƙatar dutse ta saman gini za su wurgo mashi duk sun yi wannan akan duka sun yi a ɗaya bayan ɗaya Allah ya ce fa fariqan kadzabtu wa fariqan taqtulun wato kuka karyata wasu sashi na annabawa wani sashi kuma na annabawa kuka yi kokarin ku kashe su wasu sun kun ci nasara kashe su wasu ba ku ci nasara da haka wannan aya tana siffanta mana a jimlatan aikin yahudawa shine aikin su ya gina akan farko tukunna karyata annabawa da kokarin kashe su sannan aikin su ya taƙaice akan bijirewa dokokin Allah tare da irin yawan annabawan da Allah ya aiko a cikinsu wannan kuma yana nuna cewa wato ƙaryata addinin Allah ko ƙaryata malamai masu karantar da addinin Allah yana cikin jinsin irin aikin Yahudawa hakanan kashe malamai masu karantar da addinin Allah shi ma yana cikin irin jinsin aikin Yahudawa wanda duk yake yin haka ƙaryata malamai ko kashe su ko rabu makamanta haka babu shakka shi da yahudawa irin aikinsa ɗaya irin jinsinsu ɗaya za ka kada a yi mamaki don an gan shi ranar alƙiyama ya tashi a cikin sahunsu cikin sahun waɗanda suke Allah yake cewa fala yukhaffafu anhumul azab ba za a ranganta musu azaba Allah ka tsare mu bari mu dakata haka saboda lokaci wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam